Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin gatagatattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. ana ci gaba da tashin hankali a tunisia yayin da masu zanga-zanga ke nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihun gwamnati yanzu yawan mutanen da aka kama ya zarta 600 za mu ga halin da ake ciki a birnin mosul na iraki wanda a da ke hannun kungiyar is amma yanzu sojojin iraki ne ke iko da shi akwai kuma rahoto akan yadda ake amfani da jirgin saman nan marasa matuki wato drone wajen kai magunguna yankunan karkara a malawi mutane fiye da 600 ne aka kama a tunisia a wannan makon sakamakon wasu jerin zanga-zangar nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihun gwamnati a daren jiya ma masu zanga-zangar sun yi mummunan artabu da jami'an tsaro shekaru bakwai bayan da tunisiyar ta koma bisa tafarkin demokradiyya dai har yanzu 'yan kasar da dama na rayuwa cikin mummunan matsin tattalin arziki gadi rahoton haruna shehu maraba jos mutane a tunisia suna ci gaba da nuna bacin ransu an cinna wa wani wurin zubar da shara wuta a gundumar etta diamond da ke wajen birnin tunis yayin da 'yan sanda suka rika harba hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zanga akwai rahotanni da ke cewa an yi sace-sace a wasu wuraren a wasu wurare kamar garin thala rahotanni sun ce an cina wa wani ginin jami'an tsaro wuta tuni aka girke sojoji dubu biyu a akalla birane hudu jami'an tsaro sun kama fiye da mutane 600 a faɗin ƙasar a wannan makon sun zarge su ne da yin zagon ƙasa da sace-sace sai dai wasu masu zanga-zangar sun zargi 'yan sanda da nuna ƙarfi da ya wuce kima an kashe mutum guda ranar litinin a garin taborba muna son aikawa da sako ga masu zanga-zangar cewa duk wani mataki da gwamnati ta ɗauka babban burinta shine kyautata tattalin arziki da zamantakewa mutane da yin yadda mutane za su dawo da fata na gari ga kasarsu a babban birnin kasar yayin da mutane ke nuna fushinsu game da yadda 'yan siyasa ke tafiyar da tattalin arziki suna kuma fargabar tashin hankali. Zanga-zangar za ta iya zama cikin lumana. Farashin kaya ya karu sosai. Tashin farashin babbar matsala ce, amma ya kamata a sani cewa wasu na amfani da wannan tashin hankali don shuka tsiya. Yarda da shugabanni da jami'ai a Tunisiya ke nema a wurin mutane yanzu tana da wuya sosai.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 amma babu wanda ya san takamaimai yawan asarar rayukan da aka yi a watanni biyar din da aka shafe ana gwagwarmayar 'yanto birnin ta wata tawagar bbc ta sake komawa birnin don ganin halin da ake ciki yanzu ƙadar rahoton aishatu musa titin faruk kenan a da nan ne tsakiyar tsohon birnin musul wanda shine na biyu a yawan jama'a a iraƙin barnar da aka yi bata misaltuwa ko ga ƙasar da ta yi kwama da yaƙe-yaƙe a tsawon shekaru sassa da dama na birnin mosul ɗin sun ruguje sakamakon watannin da aka kwashe ana ƙoƙarin kore ƙungiyar is daga ramin kuren nata har yanzu ana iya ganin gawakin mayakan is ɗin nan da can ga waɗanda suka tsira kuma irinsu ahmed tsugunna bata ƙari ba 'yan uwansa takwas sun hallaka to amma har yanzu bai iya gano gawakin ba domin ya yi musu sutura 'yan is ɗin sun je unguwar da 'yan uwan nawa ke zaune suka ce musu su bar wurin sannan daga baya suka kawo nasu iyalan sarakuwata ta ɗan soma rashin lafiya sai kawai suka kashe ta suka jefa gawarta a kogi don ba sa son sai kusa da wani mara lafiya ana ɗauka waɗanda suka tsira da ransu a matsayin watakila magoya bayan ƙungiyar is ɗin wasunsu ba za su iya komawa gidajensu ba ba tare da izinin sabbin shugabannin ba Dole a tantance waɗannan mutanen don tabbatar da cewa ba su yi hulɗa da IS ba. Akwai wasu mambobin IS da ba sanannu ba sosai. Mutanen wurin ne kawai za su iya taimaka mana wajen gane fuskokinsu. Don haka dole mu gano su kafin mu bar waɗannan mutanen su koma gidajensu. Za a kwashe shekaru kama a sake gina musul. an ɗauki wata da watanni ana fatattakan mayakan is daga matsatsin hanyoyi a tsohon birnin musul ɗin a yanzu babban ƙalubalen da jami'an tsaron civil defense ke fuskanta shine na kawar da nakiyoyin da suka rage a kan titunan da kuma gine-gine to kuma ga wasu labaran duniyar dubban magoya bayan kungiyar kwadago ta nlc a najeriya sun yi zanga-zanga a garin kaduna da nuna adawa da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na korar dimbin ma'aikatanta. Malamai dubu ashirin da biyu ne dai gwamnatin ta ce za ta kora a watan gobe saboda sun faɗi jarabawar da ta shirya musu. Sai da NLC din ta ce matakin baya kan ka'ida Tun farko kuma gwamnatin ta baza sojoji don hana jama'a fitowa. Majalisar Dokokin Gabon ta amince da wani sabon kundin tsarin mulki da zai ba shugaba Ali Bongo damar ci gaba da mulki har sai illa masha Allahu. Yanzu shugaban zai iya sabunta wa'adin mulkin sa na shekaru bakwai har sai yadda hali ya yi. Har ila yau kuma sabon kundin tsarin mulkin ya ba shugaba bangon kariya daga gurfana a gaban shari'a har ƙarshen rayuwarsa. Tare Turai da Iran sun yi kira ga shugaba Trump da ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kulla a 2015 akan shirin nukiliyar Iran din. ministocin harkokin wajen kungiyar sun gana da takwaran aikinsu na iran din a birnin brussels don jaddada kudurinsu na aiki da yarjejeniyar mr trump dai ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani shirme a wusassa na duniya ana amfani da kananan jiragen saman nan marasa matuki da ake kira drones wajen yaƙi sai dai a afirka yanzu haka an ƙaddamar da wasu shirye-shirye inda ake amfani da jiragen na drones wajen kyautata harkar kiwon lafiya a malawi alal misali ana amfani da su wajen kai magunguna yankunan karkara gare ibrahim mijin yawa da ƙarin bayani karamin jirgi mara matuki ne nan yayin da ya nufi wani ƙauye a malawi an yi marhabin da isowarsa saboda ya kawo kayan magunguna da ake bukata chris chapo ma'aikacin lafiya ne tafiyar kilomita goma yake zuwa wani asibiti don karɓo magungunan sa'a biyu yake yi kafin ya kai asibitin wahalar ta fi muni ne a lokacin damuna saboda hanya tana lalacewa ana bata lokaci sosai saboda mutum yana shafe yini gaba ɗaya wajen karɓo magani idan ciwo ya yi tsanani sosai mutum na iya mutuwa to ko shin za a samu sauƙi idan aka rika amfani da ƙaramin jirgi mara matuƙi wajen kai magungunan wannan ne wuri na farko a duniya na yin gwajin jirgi mara matuki na kai kayan agaji kamfanin globe na kasar sweden wanda ya kera jirgin ya saita shi yadda zai wuce kai tsaye zuwa ƙauyen chris dauke da akwatin kayan gwajin jini cikin minti goma sha biyar jirgin yake isa a ɗaya daga cikin gwaje-gwajen wata matsala da aka gano ita ce ta ƙarfin batirinsa sai da aka taimaka wajen ganin jirgin ya sauka lafiya ba zai yiwu a bada tabbaci 100 cewa ba za a samu matsala da jirgin ba wajen kai kayan akan lokaci duk da haka amma masu goyon bayan shirin sun yi amanne cewa tsarin hanya ce mafi sauki ta kai kaya ko da na ɗan ƙaramin lokaci ne to a fagen wasanni kuma hukumar kwallon kafar afirka caf za ta biya albashin dukkan alƙalan wasa da za su sa ido a wasannin da ake bugawa a nahiyar a wani yunkuri na yaƙi da cin hanci shugaban hukumar takaf ahmad ahmad ne ya shugabanci taron da ya dauki wannan mataki a da dai hukumomin kwallon kafa na kasashen da ake wasannin ne ke biyan alkalan wasan dan wasan kwallon kafar japan kazuyoshi muira wanda a watan gobe zai cika shekaru 51 a duniya ya sa hannu a wani sabon kwantiragi da kulob din yokohama fc ya fara wasa ne da kulob ɗin santos na brazil a 1986 bara miura ya zama dan wasan farko mai shekaru fiye da hamsin da ya ci kwallo a gasar league ta japan to za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc hausa